kwaso ya duro Najeriya. Ana jiran ya faɗi yadda suka tattauna da Tinubu a birnin Paris. na sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoto da za mu kawo maka. zaka ji mu da cewa Rabiu Musa Kwankwaso ya shigo Najeriya bayan wata gajeriyar tafiya da ta kama shi zuwa Faransa. Sannan kuma a yayin da yake Turai, ɗan siyasar ya yi zama sirri da zaɓaɓɓen shugaban Najeriya mai jiran gado, wato Bola Ahmad Tinubu.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 Salamu alaikum sai a biyo musannu a hankali a kuma gyara zama tsabdan jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi. Ɗan takarar shugaban ƙasa a inuwar jam'iyyar NNPP wato Rabi'u Musa Kwankwaso a zaben da ya gabata bayan kwanaki da ya shafe a ƙasar waje wato birnin Paris da kimanin karfe goma da rabi na ranar Laraba ne dai wato 18 ga watan Mayun shekarar 2023. aka tabbatar da shigowar sanata rabi'u musa kwankwaso najeriya saifullahi hassan wanda hadimin tsohon gwamnan na kano ne ya wallafa hotunan saukar mai gidansa a filin jirgin sama da ke garin abuja a cikin waɗanda suka tarbo rabi'u musa kwankwaso akwai abokin gaminsa a zaben shekarar 2023 wato bishop isaac edosa da wasu jagororin jam'iyyar nnpp akwai waɗanda suka tarbo rabi musa kwankwasa dai kamar yadda muka ambata muku lajid da hausa ta fahimci har da mashud shittu da ibrahim adan aka yi wa mara ba a filin tashi na jirgi na namdi azukwe kafin zuwansa ƙasar faransa kwankwaso ya je kano inda ya kai ziyara zuwa gurare da dama ya yi ta'aziyya a gidajen manyan da aka yi wa rasuwa daga nan muke zargin ɗan siyasar ya zarce abuja a ƙarshen mako ya tafi ƙasar faransa ya haɗu da bola ahmad tinubu da kuma muhammadu sanusi na biyu tsohon sarkin jihar kano ganin ƙarshe da aka yi wa sanata rabi musa kwankwaso a fili shine haɗuwarsa da abdulaziz yari a gidansa da ke unguwar mai tama a birnin tarayya abuja a jawabin da ya fitar a twitter saifullahi hassan ya ce gajerar tafiya mai gidansa ya yi zuwa ƙasar faransa amma bai yi wani ƙarin bayani a kai ba dawowar fitaccen ɗan siyasar ke da wahala mutane sun kagara su ji maganar da zai yi a game da ganawar da yi da bola ahmad tinubu a birnin paris ana haka ne sai aka ji zababbun 'yan majalisar kano a ƙarƙashin jam'iyyar nnpp sun ziyarci abba kabir yusuf domin yi masa maraba da zuwa gwamna mai jiran gado wato abba gida gida ya dawo daga gida bayan 'yan kwanaki a ingila a rahoton da aka fitar a baya an ji labarin yadda bola tinubu ya yi wa rabi'u musa kwankwaso ta yin kujerun ministoci biyu a gwamnatinsa zababben shugaban kasar ya sa labule da tsohon sarki muhammadu sanusi na biyu haka zalika shi ma tsohon gwamnan ya haɗu da mai martaba ƙarshen rahoton kenan amma mai kallo da sauraron mu za ku iya ajiye ra'ayinku a comment section tare da dangula mana alamar dan yatsa domin ƙarfafa mana ƙwarin gwiwa wajen zakulo muku sahihan labarai ba na shafcin giza ba